ta hanyar wannan yarjejeniya jam'iyyun na adawa da suka samu kwatsewar jam'iyyar edfp sawaba sun kulla sabon kawancen da suka kira coalition politique pour l'alternance copa 2016 da nufin ci gaba da gwagwarmayar neman mulki a zaben 21 ga watan gobe kamar yadda suka bayyana a lokacin da shugabannin jam'iyyun ke saka hannu akan takardar da ke dauke da sharuɗan wannan yarjejeniya in declaration solennelle de soutien à tout candidat du parti membre de la coalition kakakin 'yan adawa Usaini Salatu na cewa jam'iyyun kawancen Copa 2016 sun amince su marawa dukkan dan takarar da zai nasarar zuwa zagaye na biyu daga cikin 'yan takarar jam'iyyun wannan kawance domin ba shi damar lashe zaben shugaban kasa sannan jam'iyyun da ba su da 'yan takarar shugaban kasa sun amince su zaɓi ɗaya daga cikin 'yan takarar kawancen adawa tun a zagayen farko kuma haka abin yake a zaben 'yan majalisar dokokin kasa kawancen adawa ya zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya in ji shi shida de la coalition. Sakatare janar na jam'iyyar MNC dai nasara Madugar jam'iyyun adawa Tijjani Abdulkadir ya bayyana cewa sun ɗauki matakan kaucewa fuskantar dukkan wata rarrabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyun na adawa. muna ganin cewa wannan matakai ne wanda kamata mu ɗauka don kiyaye da wa'ansu abubuwa wanda za su iya shubewa don kiyayewa da shigowa 'yan adawa domin mun san suna da niyyar su tarwatsa mu suna da su kawo rashin yarda tsakaninmu don haka muka ce ya cancanta kafin ma a sai da zaɓe zagai na farko mu yi yarjejeniya a takarda inda kowa zai sa hannu. Abin jira a gani shine idan dukkan jam'iyyun za su ci gaba da fuskantar wannan alƙibla da suka sa gaba ta neman mulki da sunan ƙawancen kofa ko kuma za a yi kwatankwacin abin da ya faru a zaben ɗaya lokacin da jam'iyyar model lumana ta fice daga ƙawancen arn na 'yan adawa ta goya wa ɗan takarar pnds tarayya isu muhammadu baya a jajibirin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.